السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الذي هدانا للإسلام وجعلنا وجعلنا من الشاهدين في هذا الشهر المبارك أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك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 da arba'in da uku biyu ga watan april meladiya dubu biyu da ishirin da biyu muna roƙon allah ta baraka wa ta'ala ka sanya rayuwarmu albarka ya allah ka ba mu aminci a cikin wannan rayuwa da muke ciki ka amintar da mu lokacin mutuwarmu ka ba mu aminci a cikin kabarinmu ka amintar da mu gobe kiyama abin da ya fi ƙarfin mu Allah ka fi ƙarfinsa abin da ya gagare mu kai mana maganin sa halin da ƙasar mu take ciki na rashin tsaro da kisa da garkuwa da mutane da cin zarafin matan musulmi da talauci da yunwa Allah ka yaye mana su Allah muna roƙon ka mana ƙarshen wannan al'amari Allah ka mana ƙarshen wannan fitina laifukan da muke aikatawa suke ja mana wannan bala'i Allah ka ba mu ikon tuba daga aikata su Allah ka sanya mu daina muka gafarta mana ka yafe muna ya Allah ka ji tausayin mu koda domin ƙananan yara da ke cikin mu Allah muna roƙonka wanda suke da hannu a cikin fitinan da ake ciki idan masu irani Allah ka shirya da su idan baka da nufin shirya da su Allah kai mana maganin su Allah ka kame hannayensu daga cutar da mu da cutar da 'yan uwanmu 'yan uwa masu girma ina taya mu murnar ganin wannan <clears throat> rana ta ɗaya ga watan ramadan ganin wannan rana falala ce daga wajen ubangiji ba wayonmu ba ne ba ƙarfinmu ba ne ba saya muka yi ba domin kuwa idan saya za a yi akwai wanda sun fi mu kuɗin da za saya Allah bai bar su ga wannan lokaci ba idan wayo ne akwai wanda suka fi mu wayo Allah bai nuna musu wannan lokaci ba idan ƙarfi ne akwai wanda suka fi mu ƙarfi in mulki ne in ilimi ne akwai wanda suka fi mu amma ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ɗauki kayansa bai ba su damar ganin wannan rana da aka fara ramadan ba amma ga shi an fara da mu kuna kuma roƙo allah tabaraka wa ta'ala ya sanya a ƙare da mu kuma ya maimaita mu na shekaru masu yawa ya allah muna roƙonka alkhairin da ke cikin wannan wata na ramadan allah ka ba mu shi Abun da ke cikin na sharri allah ka tsare mu daga gare shi Allah muna roƙonka ka ba mu ikon bauta maka da abin da kake yarda da shi ka ba mu ikhlasi a cikin dukkan ayyukanmu sannan ka karɓa muna dukkan ayyukan da muka aikata na alkhairi ka kuma gafarta muna kurakuranmu ya Allah 'yan uwanmu da suka rasu musamman irinsu Dr. Ahmad bamba. wanda kowane shekara yana gabatar da tafsir irin wannan amma ga shi bana ba da shi za a yi ba mu ma ga shi za mu yi wani lokaci kuma ba da mu za a yi ba wannan tabbas haka yake ko kana so ko baka so haka al'amari Allah ya tsara wata rana za a yi baka nan amma wani shirya ka yi domin waccan rana da za ta zo a ɗauke ka daga wannan duniyar Allah ka gafarta wa Dr. Ahmad Bamba da sauran 'yan uwa da suka rasa rayukansu a tsakanin wancan ramadan zuwa wannan ramadan musamman 'yan uwa da suka haɗu da jarabawa a ranar litinin da ta wuce lokacin da aka sanya bom a hanyar jirgin ƙasa kuma waɗansu aka kashe su waɗansu suka yi rauni suna asibiti waɗansu kuma suna hannun 'yan ta'adda Allah muna roƙonka wanda suka rasu Allah karɓi shahadarsu Allah ka sanya aljanna ce makomarsu ka sanya mutuwa ta zama hutu a gare su waɗanda suke kwanciya asibiti ya ubangiji muna roƙonka Allah ka ba su lafiya da su da sauran 'yan uwa musulmi duka da ke kwanci asibiti ko kuma ba su da lafiya a gidajensu Allah muna roƙonka ka ba su lafiya Allah ka ɗaga kafaɗinsu Allah ka yaye musu abin da yake damunsu 'yan uwa kuma da suke hannun kidnappers ubangiji muna roƙonka ka tsare mana su ya Allah ka ƙwato mana su Allah ka fito mana da su Allah ka yi masu mafita mafi alkhairi ya Allah muna roƙonka tsare mana mutuncinsu da imaninsu Allah duk abin da zai girgaza imaninsu Allah ka tsare su da gare shi ya Allah ka nuna musu dawo cikin iyalansu lafiya cikin ƙoshin lafiya kuma tare da ainihin imaninsu ‘yan uwa masu girma wannan rana rana ce ta farin ciki ga duk wanda Allah ta'ala ya nuna masu ya ganta wanda kuma ba su gani ba Allah ya gafarta masu mu da gani Allah ya nuna mana ƙarshen wannan wata mai albarka Allah ka sanya mu cikin bayanka da za su dace da rahamarka da gafararka kuma wanda za ka yanta su daga wuta a cikin wannan wata mai tarin albarka dare mai albarka da ake maganarsa ake samunsa a wannan wata Allah ka ciyar da mu ka sa mu cikin waɗanda za su gan shi a tafsirin ma'athur a tafsir da ake yin sa da abin da ya inganta daga ainihin hadisan manzo Allah alaihi salatu da kun fassara ayoyin alkur'ani da maganganun sahabbai da tabi'ai da ainihin magabatanmu Allah muna roƙon kai muna jagora wajen fassarawa daidai da kuma aiki da shi daidai sannan ku ba mu kama mu ikon fahimtarsa da kuma aiki da shi yan uwa a waccan shekara ta 2021 da muka rafe tafsir a ranar 27 mun kwana ne watan mun tsaya ne a aya ta ɗari ɗaya da ɗaya aya ta ɗari ɗaya da ɗaya 101 ayoyi guda biyu da suke da alaƙa da juna wadda Allah tabaraka wa ta'ala ce ayyuhal na amanu in tudhi'u fariqan min na utul kitaba da ba'da imanikum kafirin ya ku wanda kuka yi imani idan kuka biye ma waɗannan da aka ba su littafi yahuda da nasara kuka ce za ku bi ta son zuciyarsu to za su mayar da ku kafirai bayan imaninku wanda shine muke gani a yanzu bin son zuciya da ake yi da bin yahudawa ya sa da yawa daga cikin musulmi sun bar tafarkin musulunci sun kuma tafarki wanda ba na musulunci ba Allah ta'ala ce wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fikum rasuluhu ta yaya kuwa za ku yadda ku kafirta yaya za ku amince da kafirci wa antum tutula alaikum ayatullahi bayan gashi ku nan ana karanta muku ayoyin Allah na alkur'ani kuna jin su wa fikum rasulu kuma manzonsa yana cikinku su sahabbai a zamani yana tare da su a raye suna ganinsa mu kuma yanzu yana cikinmu da hadisansa da muke karantawa don haka annabi yana cikinmu a yanzu da hadisansa su kuma yana cikinsu da gangar jikinsa da rayuwarsa saboda haka duk abin da suka ɗebo mana suka ainihin ruwaito da gare shi na ɗabi'unsa da sunnarsa sai ya zama yana tare da mu da hadisansa Allah ya ce wa manya atasin billahi duk mutumin da ya riko da Allah tabaraka wa ta'ala faqad hudiya ila siratin mustaqim hakika an shirya da shi zuwa ga hanya mai kakkiya Allah ka sanya mu cikin wanda aka shirya da su zuwa ga hanya mai kakkiya har zuwa shiga aljanna da haka a yau za mu tashi aya ta ɗari ɗaya da biyu ya ayyuhal amana amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun a'udhu billahi minash shaitanir rajim na manta in bata <laughs> suratu ali imran sorry suratu ali imran aya ta 101 muka kwana a waccan shekara za mu tashi aya ta 102 ita ce alarama zai karanta bismillah billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ربه ولا تموتن إلا ولا تموتن kamar yadda muka ambata a baya farkon suratu Ali imrana dinnan cewa sura ce take kafa hujja akan Yahuda da Nasara cewa abin da suke kansa na addini ba gaskiya bane kuma annabi alaihi salatu wassalam shine addini annabin ƙarshen zamani aka ambata a cikin littafinsu har ma aka ce idan har suna ja'in ja suna ganin ba da gaske ba ne to su zo a yi mubahala wanda an karanto a baya qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nushrika bihi shay'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimin wannan aka ce su zo a haɗu waje ɗaya kalma ɗaya shine a bautawa Allah shi kaɗai shi kaɗai don haka Allah tabaraka wa ta'ala da suka ki sai ce to in kuna ƙaryata abunda manzo Allah ya zo kuna cewa ba gaskiya ba ne to faƙul ta'alau na da wa abana'ana wa abana'akum wa nisa'ana wa nisa'akum anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fa naj'al la'natallahi 'alal kadhibin yace ka ce musu idan har suna ganin ko kai ɗin kai ka ƙirƙiro alƙur'ani ko kai ba manzo ba ne bayan sun tabbatar haka ne a cikin littafinsu to ka ce su je kowa ya kira ya zo da kansa ya zo da matansa ya zo da 'ya'yansa ya zo da ainihin shi karan kansa family family a zo a yi ainihin almubahala mubahala shi shine tsinuwa cewa duk wanda yake makadaci Allah ya tsine masa albarka suka je za su fito yahuda suka ce kun san annabi ne da gaske idan kuka je ba za ku dawo ba in kuka kuskura kuka yi wannan mubahala da shi wallahi ba za ku dawo ba tunda kun san gaskiya kuka ƙi da haka sai suka ƙi fitowa annabi alaihi salatu sai ya fito shi da sayyidina ali da nana fatima da hassan da hussein su kuma suka ƙi fitowa ashe kaga ya nuna sun san gaskiya suka ƙi to yana da cikin abin da surar ke karantarwa to bayan ya gama mana jan kunne cewa kar mu bi hudawa sai kuma ya zo allah tabaraka wa ta'ala ya sake jan mu cewa mu zo mu bi allah tabaraka wa ta'ala mu bar yahudawan nan ya ayyuhallazina amanu ya ku na kuka yi imani ittaqullaha ku ji tsoron allah haqqa tuqatihi yadda ya cancanci a ji tsoronsa wala tamutunna illa wa antum muslimun kada ku kuskura ku mutu sai kuna musulmi wannan aya tana daga cikin ayoyin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam duk sanda zai gabatar da khutubarsa sai ya karanta su aya ta farko ita ce wannan ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun aya ta biyu farkon suratul nisa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 ittaqullaha wa qulu qawlan sadida ya ku da kuka yi imani ku ji tsoron Allah ku faɗi magana mai kyau yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti' Allah wa rasulahu faqad faza fawzan azima waɗannan ayoyi uku wasu malamai sukan ce har da ayar da ke cikin suratu ainihin watan watan watan suratul hujurat يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون waɗannan ayoyi annabi alaihi salatu wasallam duk sanda zai gabatar da khutuba yakan karanta su a cikin khutubarsa haka ma zaga da yawa daga cikin limamai aktariyar limamai suna karanta waɗannan ayoyi a cikin khutba don koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abinda ayar ke ɗauke da shi shine kira zuwa ga tsoron Allah shi yasa annabi yake gabatar da ita a cikin huɗubarsa? ya ayyuhal ladzina amanu ya ku da ku imani ittaqullaha ku ji tsoron Allah ku tsare dokokin Allah attaqwa yana nufin imtithalul awamir wajtinabin nawahi watan bin umarnin Allah da kuma nisantar hannunsa shine taqwa watan watan alwiqayatu min ghadabillahi wa azabi mutum ya za ya kare kansa daga fushin Allah da azabarsa ta hanyar kiyaye dokokin sai sa Allah ce ittaqullaha to sai kuma ya ƙara cewa haqqa tuqatihi yadda ya cancanta a ji tsoron Allah hadisin abdullahi ibn mas'udin Allah ya ƙara masa yarda ya ce ya ji manzo Allah tsira da aminci Allah su ƙara tabbata a gare shi yana cewa annabi ya ce ittaqullah haqqa tuqatihi da Allah ya ce ku ji tsoron Allah yadda ya cancanci a ji tsoronsa ma'anar shi ne an yi ta'a fala yu'sa a yi wa Allah da'a kada a saɓa masa wa yushkara wala yukfar kuma a gode masa kada a yi masa butulci wa yuzkara fala haka kuma a tuna shi kada a manta da shi waɗannan su ne fassarar manzo Allah sallallahu alaihi game da haƙƙa tuƙatihi cancanta tsoron Allah shine mai na farko ka yi wa Allah ɗa'a kar ka saba masa zai yi zai yi gaba ɗayan rayuwarka ya kasance baka saɓa wa Allah ba sa'anan na biyu wa an yushkar fala yukfar a gode masa kada a masa butulci butulci nawa aka yi wa Allah cikin muna waye waye bai taɓa wa Allah butulci ba in ka kalli ni'imomin da Allah ya maka idan ka ɗauki ni'ima ɗaya ka saba wa Allah da ita ka yi masa butulci to akwai wannan zai yi shi ma ba zai yi ba na uku sai annabi alaihi salatu wasallam ce wa yudhkar fala yunsa a tuna ubangiji koyaushe kar a manta da shi zai yi yana da wahala su waɗannan abubuwa guda uku suna da wahala cewa ba za a saba wa Allah ba don shi kansa Allah bai kaddara kar a saba masa ba don annabi alaihi da kansa yake cewa in har laula annakum tuznibun ba don ku kuna zunubi ba la zahaba bikumullahu da Allah ta'ala ya tafiyar da ku ya kawo waɗansu waɗanda saba masa su nemi gafara sai ya gafarta musu ashe kaga saba wa Allah abu ne wanda yake an ƙaddara shi haka ma abun da ya shafi godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala da butulci shi ma zai wahala ɗan adam a ce bai butulci wa Allah ba ta kowane ɓangare. sannan na uku shine a tuna Allah kar a manta da shi duk sanda ainihin ka saba Allah ka manta da shi don yana kallon ka shi yasa ce wala takunu kallazina nasullaha fa ansahum anfusahum kar ku kasance kamar wadanda suka manta da Allah sai Allah ya mantar da su kawunansu ashe result da ake samu na in ka manta Allah sai ya sa ka manta kanka wannan manta Allah da kai kai abun da baka so sai ya mantar da kai karan kanka sai abun ya dawo kanka sai ya dawo kanka to wannan aya da Allah ta'ala ce ya ayyuhal ladaina amanu taqullaha haqqa tuqatihi to sai Allah ya kawo mana sauƙi ta a cikin wata ayar yace fattaqullaha mastata'tum a cikin haƙƙa tukatihi din ya ce ku ji tsoron Allah gwargwadon yanayinku gwargwadon halin gwargwadon iyawar ashe ya nuna kenan yanzu wannan haƙƙa tukati ya kuma tsato akwai inda ba yadda ka iya sai ka saba masa to idan ka saba masa a irin wannan yanayi gwargwado misali a tare ka a ce sai ka sa sai ka yi abun da yake a ce misali arnas tare ka ce lalle sai ka karya azumin nan a wannan kaga in kayi ka shiga cikin mastadatun kenan don baka iyawa kila kana gudun kar su kashe ka ha kuma haƙƙa tuƙatihi ne yanzu dukkan kuna wanda yake da kuɗi zai fitar da zakka talakum ku ne ma yake a bashi na za ka ce dole sai yayi zakka kaga shi ma ya zama mastata'atun akwai wanda zai iya zuwa aikin hajji zai iya zuwa umar cikin da'a Allah ne amma ba kowa zai iya ba don in aka ce haƙƙa tuƙati aka ce falayi usa ɗin nan kenan yanzu wajibi ne kowa sai ya je aikin haji. amma sai Allah ya ɗauke mana wannan ya kawo mana sauƙi ya ce fattakullaha mastata'atum wasma'u wa atiyu wa anfiqu khairan li anfusikum ku ji tsoron Allah gwargwadon hali gwargwadon iyawarku wannan shine fassara ainihin da ta kawo mana sauƙi daga waccan fassara daga manzo Allah alaihi salatu wasallam ambata sayyidina ali an tambaye shi menene attaqwa sai annabi sai sayyidina ali yake ce abubuwa guda hudu na farko alkhawf min aljalil wal amal bit tanzil wal rida bil qalil wal istidad li yawmir rahil yace duk wanda ya samu waɗannan siffofi guda hudu to yana cikin yana cikin wanda suke masu taqwa alkhawf min aljalil tsoron wanda yake mai girma shine Allah ya kasance kana jin tsoron Allah tabaraka wata'ala ɓoye da bayyane tsoron Allah ba kamar tsoron zaki ba ne ko wani abun da yake iya cutar da kai domin su abubuwa ne wanda ke sai in ka gansu za ka ji tsoro amma in ba sa nan fa ba za ka ji tsoronsu ba kaga kenan sai abun da kake gani za ka iya tsoronsa to shi Allah tabaraka wata ba ka ganinsa amma kuma an umarce ka ji tsoronsa ka bauta masa kamar kana ganinsa fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka to al khawf min al jali duk sanda zaka saba wa Allah ka tuna wanda ya hana kar ka tuna kankantan zunubin a ka tuna waye girman wanda ya hana zunubin girman wanda ya hana zunubin zaka gani ba wai kankantan abin da kake aikatawa ba da wani zai ci ah, to aini bana kaza bana kaza don dan kaza da nake yi to kaga ya manta Allah da ya hana wancan shi ya hana wannan saboda haka girmansa za zaka kalla shine al-khawf min al lokacin da kake ɓoye ka boye ba wanda yake ganin ka daga kai sai kai karan kanka to ka tuna Allah yana tare da kai ma yakuna min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dhalika wala akthar illa huwa ma'ahum aina ma kanu ba inda za a gane mutum biyu face Allah ne na uku hudu shine na biyar ko ƙasa da haka ko fiye da haka Allah yana tare da su kuma zai ba su labarin abin da suka aikata A kaga alkhawf min al hadith qudusi Allah da kansa tabaraka wa ta'ala yakan yi magana dan adam a lokacin da ya boye zai saba masa sai ce ya abdi aja'altani ahwana an nazarin ilayka ya kai bawana ko ke baiwata yanzu duk cikin masu kallonki ko masu kallonka ni kaɗai ka raina ni ka wulaƙanta ka ɓoye ba ka son wane ya ganka ba ka son baba ya ganka ba ka son abokinka ya ganka ba ka son oganka ya ganka ba ka son duk mutanen duniya su ganka amma Allah fa yana ganinka to don me za ka wulaƙanta shi ka fi jin tsoron mutane da shi ashe idan kana da alkhawfi min aljalil sai ya kasance ba za ka saba Allah ɓoye da bayyane ba sai dai abin da yake ya zo maka ko ta hanyar kuskure ko kuma ta hanyar ainihin mantuwa da abin da ya shafe shi abu na biyu da sayyidina ali ya faɗa ya ce al'amul bit tanzil shine aiki da saukakken Alƙur'ani, saukakken wahayi at tanzil Alƙur'ani. watan aiki da Alƙur'ani yana cikin fassarar takawa da sayyidina ali ya bayar shi kuma alƙur'anin za a zo a gaya mana cewa shi ne hablullahi almatin duk mutumin da ya riko da shi ba zai taɓa ɓata ba lan tadillu ma tamassaktum bihi abadan annabi ce ba za ku taɓa ɓata ba in dai kun yi riko da ƙur'ani har abada to ƙur'anin ne ake ƙoƙarin a raba mu da aiki da shi kuma shi ya shigar da mu wannan hali duk mutanen da suka yi aiki da alƙur'ani wallahi sun tsira Allah zai kawo masu komai cikin sauƙi ne al'amal bit tanzil sannan na uku sai cewa rida bil da kuma yarda da ƙaddaran abin da Allah ya baka komai ƙarancinsa. Allah bai yi mutane daidai ba duk yanda kake kafi wani shi kuma wani ya fi ka to don me kafi wani kai ba za a fi ka ba wanda ya kamata ka tambayi kanka to amma sai ga rashin wadatar zuci ya sa abun da nake da shi sai nake ganin Allah kamar baya sona da ba wani kaza ya ba wance kaza ya ba ni kuma gane bai bani ba bayan Allah ya baka abubuwan da ita ma bai bata ba wadda kake hange ko wadda kike hange ko wanda kake hange kai kana da abun da watakila shi yana neman sa baki samu ba yanzu misali an tattara duk kuɗin dangote an baka sai aka ɗoro ma rashin lafiya me amfaninsa sa babu yanzu kai kana nan da dukiya wani na nan da dukiya fa komi a duniyan nan zai iya saya amma an ɗora mai rashin lafiya yana neman maganinsa ya rasa duk abubuwan ma da ake kira jin daɗi an hana shi an ce kare ci kaza kare ci jan nama kare sha suga a'a <laughs> to da Allah yana jin daɗi kar ka sha suga ina ce nan ne zaƙin yake ba haka ba karkaci nama karkaci kaza karkaci shinkafa to me aka rage sai a zo a ce ma ka koma cin acca <laughs> da kuɗinka ba to don Allah yanzu wannan in ka kalle shi kai da duk a abinci ko wani iri ka saka kuma ka zauna lafiya wannan ba ni'ima ba to don haka rida bi qalil ka yarda da abun da Allah tabaraka wa ta'ala ya baka yana cikin takwa ka yadda da ƙaddara da ubangiji ya baka shi yasa na ali kullum cikin maganarsa yakan ce na ƙismatar jabbari fina mu mun yarda da rabon ubangiji a cikinmu, wata abun da ya bamu mun yarda da shi ina da shi da yawa ban da shi da yawa duk yadda kake kafi wani shi kuma wani ya fi ka don haka kalli abun da Allah ya baka sai ka kalli na ƙasanka sai ka gode wa Allah shi yasa annabi alaihi salatu wasallam yake cewa ku dinga kallon wanda yake ƙasan ku unzuru man huwa asfala minkum ku duba wanda yake ƙasan ku fajadirun an tashkurullaha azza wajal wannan shi zai sa ku gode wa Allah wala tanzuru ila man huwa fawqakum kar ku dinga kallon wanda yake saman ku wannan zai sa ba za ku gode wa Allah ba so da dabe qalil sannan sai na hudu sayyidina ali ke cewa al istidad li yawmir rahim sai kuma shiri da tattali domin ranar tafiya wace rana ce ranar tafiya ranar mutuwa ko wanda waɗansu sun rahala sun tafi ran mondan nan waɗansu kamar yanzu suna cikin iyalansu ba ba su tafi ba ba kuma wanda ya kawo wannan a zuciyarsa don ana ganin cewa jirgin shine safe away shine ake ganin mai dama-dama ba ma wanda zai kawo wannan an san an taɓa amma bai kai wannan masifa ba wanda ake hira da shi ce shi tun da yake bai taɓa ganin bala'i irin wannan ba a kewaye ku kawai su harbi kuke ji ta ko'ina a cikin wanda aka tafi da su akwai yara ƙanana akwai mai ciki akwai tsofaffi waɗanda aka shi kuma ga sunan shi yasa gwamnan zamfara da yake ba zamfara ya ce muka alhamdulillah tunda mun ga gawawaki mu gamu da ranmu kaga wannan ridabil qalil kenan ko kuma wanda ya koma gida lafiya so duk irin waɗannan suna daga cikin abin da ya kamata mutum ya kawo in yana son ya zama mai takawa alkhawf min aljalil wal amal bit tanzil wal rida bil qalil wa ish wal istidad li yawmir rahil hakaza qala sayyidina ali ridwanullahi alayhi wannan shine fassarar taqwa a wajen sayyidina ali sai Allah tabaraka wa ta'ala ce ayyuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqati mun karanto a baya cewa ita wannan taqwa da ake magana tsoron Allah shine mabudin alkhairi na kowane irin al'amari in kana neman mabudin alkhairi kuma kullun sharri to shine attaqwa don ita kanta Allah ta'ala ya ambace ta fiye 250 a cikin alkur'ani don ya nuna ma muhimmancinta can an ce ka ji tsoron Allah can ka ji tsoron Allah can ka ji tsoron Allah wannan ya nuna ma Allah yana son a ji tsoronsa hatta kai ce kai wa iya ya fattako ni kaɗai ku ji na? wa iya ya farhabo ni kaɗai ku ji tsorona saboda ita kaɗai ce hanyar da za ka samu tsira wannan halin da muke ciki muka samu kanmu a ciki wallahi duk abin da ya ja mana shi wannan rashin takwan ne kawai mun rungumi duniya me ba aikatawa a ƙasar nan me ba a yi wani irin sabon Allah ne wanda ba a yi a ƙasar nan babu nau'insa eh a ce an kai ana yanka mutane a ebo makogoro a ebo wane ne waɗansu fat wai a je a gasa a ci eh duk irin wannan an same shi a ƙasar nan a ɗauki ƙur'ani a jefa a cikin kashi saboda ɗaya duniya eh? kuna ji kwanaki ma wani zuwa ya yi ya kwanta da uwarsa a daji da ƙarfin tsiya kawai don neman duniya amma ta burge ni daga tun da ƙato ne ya fi ƙarfinta da ƙarfin tsiya fa sai ta ƙyale shi ya gama abin da yake ta nuna kamar ba komai ba ne ta je ta sami maganin ɓera abinci ya mutu kuma police na ta ce ni na kashe shi da kaina saboda abomination to yanzu irin wannan ƙasa ina za mu zauna lafiya ina takawa a cikinta ka shiga kowane sekta kasuwa ne aikin gwamnati ne har a masallaci ballantana coci zancen tsoron Allah ina yake talaka bai jin tsoron Allah ballantana mai kuɗi ma'aikaci haka ɗan kasuwa haka mata a gida haka abin har ya shafi yara tunda abin ya zama mai ya zama jini yanzu corruption ya zama abin da ya zama jini da tsoka na 'yan najeriya kowa abin da ya sa gaba ya za a yi ya samu abin da yake so a'a abin nan ya dace bai dace ba haram ne ba haram ba ne babu abin da ya dame shi ka daga inda ya kamata a nuna tausayi babu kamar asibiti amma ce ga asibitin yadda ake yi rashin tsoron Allah ya shiga kuma ba bambanci tsakanin wannan musulmi wannan ba musulmi ba shi ya san cewa aiki aka ɗauke shi ake biyansa don me don marasa lafiya amma ga yadda ake wulakanta marasa lafiya wani ma za a kawo shi emergency har ya mutu ma saboda an ki attending ko a ce ba likita yana ina yana private hospital to ina ta kawa lafiya ce fa aka ce gashi kai ka je ka karanto ka ce ka karanto ko ta lafiyar mutane Allah ya baka wannan ilimi to gwamnati to na ɗauke ka zo in biya ka ka dinga kula man da marasa lafiyan ta. to ba a samu ba duk wanda yake neman mafita ya koma wa Allah kuma wallahi halin da muke ciki a yanzu sai dai ya ƙara zama worst in ba min wa Allah ba Allah ya tsare mu daga ya zama worst amma haka Allah ya riga ya rubuta ya ce baya canza muna sai mun canza halayenmu ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة على أن أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم Allah ce bai kasance mai canza halin da mutane suke ce sai sun canza abin da ke tattare da su. Inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah baya canza duk yanayin da mutane suke ciki har sai sun canza ɗabi'arsu idan kuna cikin yanayi na jin daɗi to Allah baya canza ya kawo muku masifa sai idan kun canza halayenku haka idan kuna cikin masifa ba zai canza ba ya kawo muku canji sai idan kun canza halayenku to amma me yake faruwa kullun canjin sai irin na APC ake samu canji kawai negative change Allah ya tsare mu from bad to worst to inda haka za a ci gaba irin wannan canji na apc wallahi tallahi ba mu fita wannan hali canji ana nema a kuma positive change kowa ya ji tsoron allah ni dinnan na san kaina dukkan kunan ba wanda ya san ni kamar ni ko akwai akwai zai iya gaya man kaina amma na san tsakana da ubangiji na to me zai hana eh abun na san cewa bai da kyau in daina ke ma kin san kanki ba wanda zai iya sanin ki kamar kanki tsakaninki da ubangijinki dole sai kin gyara ni ma in gyara tsakana da ubangiji na ita ma ta gyara sauran abubuwa da ya wajabta muna na alaka na tsakaninka da matarka ko 'yanka 'ya'yanka ko mahaifanka shi ma ka canza duk yana nan idan ba a samu wannan canjin ba aka koma apc change to wallah za ku sha apc ba zai magani ba gashi na ana ta haɗiya amma ya ƙi magani kullum haɗiya apc muke amma kullum <laughs> ciwon kai ki ƙaruwa allah ya tsare mu allah ya ba su ikon canzawa kuma wannan baban ba zai iya canza ba saboda me abubuwan ne sun wuce yadda kake tsammani sun wuce yadda kake tsammani Allah ta'ala ka ba mu ikon canzawa shi yasa addu'ar shine ya ba mu ikon mu canza ya ba mu ikon mu tuba daga laifukan mu sannan ya ba mu ikon gyarawa domin ya gyara mana wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja Allah ya alƙawari duk wanda ya ji tsoron Allah Allah zai sa mai mafita sannan na biyu wa yarzuquhu min haythu la yahtasib sannan Allah zai arzuta ta inda bai sani ba sane cewa man ya tawakkal ala Allah fa huwa hasbu duk mutumin da ya dogara ga Allah Allah ya isan masa wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra duk wanda ya ji tsoron Allah Allah zai sanya masa sauki ga al'amarinsa wa man yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'ati wa yu'dhim lahu ajra duk wanda ya ji tsoron Allah zai kankare masa laifukansa kanana sannan ya girmama masa lada ya bashi lada a cikin tsoron Allah sa kai hatta aljannar ba wanda zai shige ta sai da me sai da tsoron Allah tilkal jannatu lati nurthu min ibadina man kana taqiya waccan fa aljannan muna ba da gadon ta ne ga wanda ya kasance mai tsoron Allah daga cikin bayanmu sai wanda ya ji tsoron Allah sari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard iddat lil muttaqin Allah ce yayi najin domin masu tsoron Allah ashe kaga takwa ita ce ƙashin baya na rayuwa ta duniya kuma ƙashin bayan rayuwar ƙiyama duk wanda ya tsallake nan ba takawa to kuma ya je can babu takawa ya san cewa lalle wahalan da ya sha a nan kaɗan ya sha in ya je can zai tarar da wata tafita Allah ta'ala ka tsare mu gaba ta biyu ta wannan aya sai Allah ta'ala ce wala mutuna illa wa antum muslimun kada ku kuskura ku bar duniya ku mutu ku bar duniya face kuna musulmi shi yasa daga cikin addu'ar annabi alaihi salatu wadda ake yace mu karanta bayan tahiya akwai wannan addu'a اللهم إني أعوذ jahannam من عذاب جهنم ومن عذاب القبر سيتي ومن فتنة المحيا da kuma fitintinu na rayuwa malamai suka ce babbar fitinar rayuwa babu mai babu kamar ridda a ce ka, ka, ka mutu kana kafiri babban fitinar rayu shine al'araba ka da imanin amma duk abun da ka sani an jarrabe ka da shi mai wucewa ne rashin lafiya ne zai zo ya wuce in ma an ɗauke ka a rashin lafiyar an kankare ma zunubi za ka shiga aljanna da ka mutu shikenan ka fita wannan matsatsi da wannan hali da ka samu kanka sannan na biyu in ma talauci ne zai zo ya wuce don bai tabbata in ma ka mutu a cikin talauci da ka mutu talauci ya yanki in wani hali ne na bakin ciki da damuwa kana mutuwa ya kare. amma a ce an raba ka da imani wannan shine mafi girman hasara shi yasa Allah ya ja ku ne mai ce wala tamutunna illa wa antum muslimun kada ku kuskura ku mutu face kuna musulmi ku yi kokari ku mutu kuna musulmi har wajen mutuwa ma ka kyautata zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam yake cewa la ya mutanna ahadukum illa wa huwa yusna dhanna billah kada ɗayan ku ya kuskure ya mutu face yana kyautata zato ga Allah to in ba musulmi ba zai kyautata zato ga Allah sai ka mutu kana musulmi wala ta mutunna illa wa antum muslimun aya ta gaba ta ce wa atasimu bi hablillahi jami'a wa atasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون كركو يدكم متفاتيكنا مسلمين to ya kuma za mu yi sai Allah ta'ala ce wa simo bi hablillahi jami'an ku yi riko da igiyar Allah gaba ɗayanku ku yi dandazo ku yi riko da igiyar Allah wannan shine takin women in da'awa ko wa simo bi hablillahi jami'an ku yi riko da igiyar Allah gaba ɗaya wannan taki yi kyau don Allah ne ya umarnin wa simo bi hablillahi jami'an ku yi riko da igiyar Allah gaba ɗayanku jami'an dukkanmu ba a cire kowa ɗaya ba to amma wacce ce igiyar Allah malamai suka ce igiyar amma ita ce kalimatu shahada wasu suka ce a'a alqur'ani domin annabi alaihi salatu wassalam ce wannan ƙur'anin da muke gani huwa hablullahi almatin shine igiyar Allah wacce mai tsananin ƙarfi lan sama laha wadda ba ta yankewa annabi ya ce tsarafuhu biyadillahi wa tsarafuhu biyadikum ɗayan ɓangare tunda igiya in a tana da gefe guda biyu ɗayan gefe yana hannun Allah ya riƙe ɗayan gefe yana hannunku za ka in ka yi riko da ita sai Allah ya ta janka a hankali har ka koma masa ya sa ka aljanna in kuma ka sake ta ka kama wata igiya ta shaidan kenan don haka alƙur'an shine ainihin hablullahi matin kamar yadda ya zo a cikin hadisin abu sa'id na khudri Allah ya ƙara masa ya ce kitabullahi huwa hablullahi al-mamdud min as-sama' ila al-ard annabi alaihi salatu wasalam ya ce littafin Allah shine igiyar Allah da aka zuro tun daga sama har zuwa ƙasa shi yasa ya ce to ku kama ta wa atasimu bihablillahi jami'an dama qur'anin daga sama ta bakwai aka saukar da shi baitul izza aka saukar da annabi alaihi salatu wasallam shi shine ya karantar da mu shi to duk wanda ya samu saƙon alqur'ani ya rike shi gam don shine igiyar Allah wata ki almamduda kuma wata ki ba ta katsewa a cikin hadisin na ainihin watan abdullahi ibn abdullahi ibn abbas Allah ya ƙara masa yadda ya ce rasulullahi sallallahu alaihi ya ce inna hadha alquran huwa hablullahi almatin wannan alqur'ani shine igiyar Allah mai tsananin ƙarfi wa huwa nurul mubin kuma shine haske bayyananne wanda yake shiryar da mutum zuwa ga ainihin samun tsira wa huwa shifa'un nafi kuma shine waraka mai amfani ismatun liman tamassaka bih shi wannan alqur'ani kariya ne ga duk wanda ya riko da shi wa najatun liman taba'a kuma tsira ne ga duk wanda ya bi shi haka annabi alaihi salatu wasallam ya fassara shi cewa alqur'ani shine igiyar Allah mai karfi shine haske bayyananne kuma shine waraka wanda yake mai amfani ashe kaga qur'ani waraka ne man lam yashfi alquran fala shifa Allah ko man lam yashfi alquran la yashfihi Allah ubangiji ta annabi alaihi salatu ya ce duk wanda bai samu waraka a cikin alqur'ani babu wata war haka wa nunazzilu min alqur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu na illa khasara hannan kuma ismatun liman tamassaka bai shi alqur'ani kariya ne ga duk wanda ya riko da shi sannan sai a ƙarshe su ce wanda jatun liman ittaba'ahu kuma tsira ne ga duk wanda ya kibe shi ashe kaga al-i'tisamu bi hablillahi shine tsira gare mu shi zai bamu waraka waraka ta halin da muke ciki dole sai mun dama alkur'ani mu duba mu gani me alkur'ani ya umarce mu mu aikata me ya hane mu mu hano in ba haka ba ba za mu taɓa samun tsira ba ba za mu samu mafita ga halin da muke ciki ba to shi ne cewa atasimu bi hablillahi jami'an ku riko da igiyar Allah gaba ɗaya wala tafarraqu kada ku rarraba ashe kaga abin da zai haɗa kanmu shine me alkur'ani was sunnah ba abin da zai iya haɗa ku sai kun koma alƙur'ani da sunna shi yasa duk wani ƙungiyanci ka ajiye shi a zo a yi musulunci don shi ne Allah ta'ala ya ce wala ta mutuna illa wa antum muslimun bai ce wa antum izaliyun ko ɗariƙuyun ko ainihin shi'iyun a wala ta mutuna illa wa antum muslimun ku yi ƙoƙari kar ku mutu sai kuna musulmi musulunci na shine igiyar Allah da za a yi riko da ita shine alkur'ani duk wannan baraka da daga muna ta samun tafa rashin riko da alkur'ani ne duk wannan kungiyancin da kaji ana ta fama rashin riko da alkur'ani ne kuma matukar muka saki alkur'ani dole son zuciya ya shiga kowa wannan yana son mulki wannan yana son duniya wannan yana son dukiya wannan yana son matsayi wannan yana son kaza to sai mu rarraba amma idan qur'anin muka bi sai ka yi abin da ya dace ya ce a yi ka bar abin da ya ce a bari kaga sai mu samu haɗin kai to wannan take na wa'ata sumu bi hablillahi jami'an shine babban take da musulmi kamata su rike shi wala tafarraqu kada ku rarraba duk da annabi alaihi salatu wasa ya ba mu labari cewa cikin ƙaddarar ubangiji cewa yahudawa sun kasu kashe saba'in da ɗaya yahudawa da kuke ji suna da ƙungiyoyi daban-daban daban-daban a cikin addininsu har saba'in da ɗaya nasara suna da ƙungiyoyi daban-daban a cikinsu har saba'in da biyu ya ce wasu taftarika hadhihi al'umma ila talatin wa na firqa wannan al'ummar da sannu za ta waye gare ta kasu gida kusan saba'in da uku da Allah yanzu ƙungiya nawa ake da su a cikin shi'a kadai shi'a kadai suna da kungiyoyi sun kai kusan ashirin da wani abu ɗariƙa suna da biyu wanda muka sani a najeriya izala ma suna da biyu kaduna da abin nan ko ba haka ba to duk wannan rarrabuwar annabi ya ce za a rabu kasa gida-gida har saba'in da uku ya ce kulluhun finnar illa firqatun wahida duk wannan ƙungiyoyin cikin wuta za su je duk 'yan wuta ne sai guda ɗaya suka ce wa mahiya ya rasulallah wacce ce wannan da ta za ta tsira firkatun najiya sai ce wanda suke akan kan suke suke abin da nake kansa ni da sahabbai na a yau to yau an samu wasu kungiyar ma da sahabban ma zagi akai shi ma annabin ma bai tsira ba ya ce kuma su ne firkatun najiya sai wanda ya bi Allah da manzonsa sai wanda ya abun da annabi da sahabban suka aikata sannan ya zama cikin kungiya watan ya zama cikin wanda jama'ar da suka tsira firqatun najiya Allah ta'ala ka tsare mu don haka Allah ya ce wala tafarraqu kada ku rarraba ya ku bayin Allah Wazkuru ni'matallahi alaikum ku tuna ni'imar Allah akan ku idh kuntum a'da'an lokacin da kuka zama makiyan juna an ce wannan aya ta sauka ne watan lokacin da yahudawa suke kokarin su ƙara haddasa fitina tsakanin ƙabilu guda biyu na aus da khazraj idan kun tuna mun karanta suratu saba asalin aus da khazraj sun fito daga yemen ne lokacin da aka yi flooding wata aka sa dam ɗin garin ya fashe ya ainihin rusa gidajensu da gonakinsu gaba ɗaya sai suka yi hijira daga yemen suka dawo yathrib ƙabilu ne guda biyu aus da khazraj kuma tun a can gida suna zaune lafiya yanzu kuma gashi flooding ya koro su sun dawo madina madinan mu ta yanzu a lokacin ana kiranta yathrib suna nan zaune sai yahudawa su kuma da suka san labari a cikin abin a cikin littafinsu littafinsu ya nuna annabin ƙarshen zamani zai rayu a jaziratul arab a garin da ke da yawan itacen dabino da haka su sai suka yi hijira suka dawo madina suna jira annabin ƙarshen zamani da suka sai suka zauna wajen gari kuma shine tactics nasu har gobe ka je ka duba duk inda ka samu yanzu in ka je jos ma za ka fita hanyar bauchi suna nan kan bypass in ka zo nan ganin gora su ne in ka fita wajen gari su ne watan suna wajen gari yadda idan wani abu ya faru su hana a shigo mako da taimako sannan su hana ku fita to da yahuda suka suka zazzauna su ma suna da ƙabilu akwai banu nadir akwai banu kainuka akwai banu ƙuraiza sai suka zauna unguwanni a wajen gari to sai aka zo aka zauna zaman zaman gari ga aus ga hazarat 'yan ƙasa wata wanda suka fara zuwa sannan ga yahuda da ga yahudawa da suke su kuma sun zo sun tarar da su ana ta jiran annabi annabin nan da Allah ya tashi yin sa sai bai yi shi a cikin yahudawa ba bai yi shi a cikin nasara ba ya yi shi a cikin larabawa kuma waɗannan mutanen madina Larabawa suka karɓe shi allah ya shiryar da su dalilinsa ya yi hijira ya dawo inda suke yanzu kaga dalilin addinin musulunci sai suka haɗa kansu addinin musulunci ya haɗa su bayan sun shekara ɗari suna yaƙi ƙabilu ne fa guda biyu da suka taso da gari ɗaya amma fitina ta zo shaidan ya haɗa su suka dinga yaƙe-yaƙe duk shekara sai da kusan shekara ɗari ana yaƙi zuwan addinin musulunci sai ya haɗa kansu suka manta da wannan ƙabilanci suka manta da wannan yaƙe-yaƙen aka zo aka zama musulmi suka zama ansarul islam mataimaka addinin allah su ne allah ya ambata a cikin alƙur'ani da taba ala nabi wal muhajirin wal ansari to waɗannan ansar ɗin suna zaune lafiya sun haɗa kansu amma yahuda sun ƙi shiga addinin musulunci kuma sun san gaskiya ne to amma wannan haɗin kan nasu da kuma zuwan annabi da suka goyon bayansa abun yana ɓata ma yahudawa rai sai suka dinga tunani da plan ya za su yi su raba kansu suna zaune lafiya suna hira sai aka tura masa wani bai hude don ya je tuna masu baya ya tada fitina ya je zauna tsakiyarsu ana cikin hira ana cikin hira sai shigo da zancen jahiliya kai gashi yanzu kaga musulunci na ya haɗa ka kamar abun kirki in ka tuna a da yanda kuke din nan ai kai musulunci ya muku gata gaskiya amma kan gaskiya yan kabila su wani an cuce ku ai san da ake yaƙi nan kai kakanka ina gani <laughs> yankan rago aka yi maza kai kuma fiffille masa kafafuwa aka dinga yi kai rafin uwarka akai kai kaza nan take sai ya fara ɓaci kafin ka ankara shikenan sai ga sun fara fitar da takobi za a yi yaƙi kuma akan wannan bai hudan da ya zo sai aka zo ga annabi alaihi salatu wasalam ga fa fitina can tana son ta tashi da fitina can tana son ta tashi annabi ya tashi ya tafi ya tsaya a wajen yana sulhu shine dalilin har lokacin sallah yayi bai zo ba sayyidina bilal ce abubakar ya bada sallah annabi yana ce yana sulhu bayan ya gama ya zo tar ana sallah har da yanda hadisi ya nuna sayyidina abubakar ya dawo baya shi ya kammala sallah amma a shahid shine annabi ya je tsaya a cikin su yana sulhu tsakaninsu su Allah ya saukar da wannan aya wa atasimu bi jami'in a wa la tafarraqu kuma su ne aka ce ma wala ta mutuna illa wa antum muslimin aka faro da gare su ya za a yi kuna musulmi yanzu ku koma al'adar kafirci a da ku koma kuna yaƙar junanku ku zo ku yi riko da igiyar Allah gaba ɗaya kamar yadda musulunci ya zo ku karɓe shi shine yake nuna musu ni'imar da ya masu ni'imar ni'matallahi alaikum ku tuna ni'imar Allah a kanku ya ku mutanen Madina ya ku ƙabilun Aus da Khazraj id kuntum a ada'an lokacin da ku kasance maƙiyan juna kuna yaƙar juna fa bai baina qulubikum sai Allah ya zo ya haɗa tsakanin zukatanku yanzu ko ba komai ko ba komai musulunci ya ya musu gata na zuwa ya haɗa kansu tunda an tsaye da yaƙi yanzu an zauna lafiya kowa ya samu aminci wannan Allah ya muku gatanci ko musulunci ba muku gatan komai ba ya muku gatan haɗa kawunan da ɗauke fitina na yaƙe-yaƙe da kashin juna da kuke a da shekaru masu yawa to ku tuna wannan ni'ima fa allafa baina qulubikum Allah ya hada tsakanin zukatanku fa asbahtum bi ni'mati ikhwana sai kuka waye gare yan uwan juna da ni'imar Allah ta addini ni'mati ai addininsa watan fa asbahtum bi dinillahi ikhwanan gashi kun waye gare da addinin Allah kun zama yan uwan juna annabin Allah ya zo ya sanya ya zo da addini ya zo da ni'ima ta addini ya sa kun haɗa kanku to ku tuna wannan wallazi ayyadakum bi nasri shi fa ya taimaki ku nasararsa wa bil mu'minin wa allafa baina qulubikum kuma shi ya hada zukatan ainihin zukatan mu'minin Allah ta'ala ya ce law fakta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubin inda a ce duk abin da ke cikin ƙasan nan kana da shi ka ciyar da shi wai don ka hada kansu ya rasul ba za ka iya ba amma gashi Allah ya hada kansu wannan ba ni'ima ba to ku tuna wannan ni'ima abu na gaba sai ce kuma wa kuntum ala shafa ko eh wa kuntum ala shafa hufratin minan nar da kun kasance bakin gabar wuta da kuna bakin gabar wuta bil domin duk wanda ya mutu yana kafirci ina zai fada wuta to ashe da kuna kafirai kuna tsaye bakin gaba ne da kun mutu kuna kafirai kawai fadawa za ku yi amma ga shi Allah ta'ala fa an minha sai ya ceto ku ya tsamo ku daga wutar ta hanyar aiko addini addinin musulunci shine ya tsiratar da ku daga fadawa wuta da haka wannan babban ni'ima ce yanzu ku kalli ni'imomin da aka aka jero masu na farko Allah Ta tabaraka wata ce wadhkuru ni'matallahi alaikum idh kuntum a'da'a da kuna makiyan juna fa allafa baina qulubikum Allah ya haɗa zukatanku kun ga wannan ni'ima ce sannan fa asbahatum bi ni'mati ikhwana kuka waye gari da ni'imar Allah ta aiko manzo Allah alaihi salatu kuka waye gari yan uwa wa kuntum ala shafa huraf hufrat minan nar da kun kasance a bakin gabar wuta saboda kafircin da kuke kansa amma fa an qadakum minha bidinil islam Allah ya tsiratar da ku ya tsamo ku daga wannan wuta da addinin Allah don da kun mutu ba musulmi ba da kun yi me da kun shiga wuta shi yasa ce wala illa wa antum muslimun kar ku kuskura ku mutu face kuna musulmi kadhalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi Allah ce kamar yadda haka ne Allah ke bayyana ke bayyanar da ayoyinsa gare ku la'allakum tahtadun domin ku ku shiryu shi yasa Allah yake sauka muku da wadannan ayoyi Allah ka sa mu yarda da kai Allah ka tabbatar da mu akan shari'a Allah muna ka tseratar da mu da shiga wuta sai ya ce me waltakum minkum umm يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك ƙarƙashin waccan aya da muka karanta wadkuru ni'matallahi alaikum ar-rasul alaihi salatu wassalam wata rana ya raba ganima bayan raba ganima sai munafukai waɗansu daga ciki sai suka ce kai hadhil qisma ma urida biha wajhillah wai wannan rabon babu Allah a ciki ba ai adalci ba Abdullahi ibn Mas'udin ya je wannan magana ran sai ya ɓaci sai je gaya wa annabi ran annabi ya ɓaci ya ce to in Allah da manzansa ba su yi adalci ba zai adalci in Allah da manzo ba su yi adalci ba to waye kuma adale babu shine sai ke tuna musu su mutanen madina sai ya ce watan ya tuna musu abun da Allah tabaraka ta'ala ya yi masu ni'ima sai ya ce ah ya ku ahalar madina ya ku mutanen madina ina son in tambaye ku ba kwa tuna abunda tabaraka wa ta'ala ya muku ni'ima ya ma'ashar ansar alam ajidkum dalalan fahadakum Allahu bi ban same ku akan bata ba batattu kuna bautar gumaka kuna ainihin shirka kuna gwatan jahiliya fahadakum Allahu Allah ya shiryar da ku da ni qalu na'am suka ce bala wa kuntum mutafarriqina da kun kasance kanku a rarrabe fa'allafakum Allah bi Allah baraka wata ya haɗa zukatanku dalili na wa'alatan kun kasance kuma talakawa a da fa'a-gana kuma Allah bi Allah ya wadata ku da duk sanda annabi ya faɗa sai ce Allah wa rasulun ammi ashe kaga wannan ni'ima ce Allah ya musu to ashe mu ma ya kamata mu tuna wannan ni'ima yanzu ba don ni'imatul islam ba a nan ɗin da muke zaune wallahi wata baki isa ke zauna da ita ba don ji take wari kike yi ke talaka da ke amma yanzu ku kalli fa'allafa baina kulubikun yanzu ana zaune a waje ɗaya da talaka da wanda ke da shi da wanda ba da shi waɗansu zama 'yan uwan juna waɗansu ma sai ka ɗauka 'yan uwa ne na jini dalili mai dalilin tafsir dalilin alƙur'ani to ashe kaga wannan ni'ima ce a gare mu ba don ni'imar alƙur'ani ba da in a ce yadda ake a jahiliya ake zaune irin jahiliya na hausawa zaman ba zai yi daɗi ba amma yanzu ka kalli yadda Allah ya tsara muna watan addini wanda yake muke jin daɗin rayuwa da shi Allah ta'ala ka karɓi rayuwa muna musulmi to shi ne ce tun da haka ne waltakun minkum ummatun a samu waɗansu al'umma daga cikin waɗansu mutane daga cikin ku ya da'una ilal khair suna kira zuwa ga alkhairi kenan suna wa'azi kira zuwa ga alkhairi shine kira zuwa ga musulunci da 'una ila islam suna kira zuwa ga musulunci wa na bil ma'ruf suna umarni da kyawawan ayyuka wa hauna anil munkar kuma suna hani daga munanan ayyuka ulaika humul muflihun masu wannan aiki su ne masu cin nasara gobe kiyama allahumma ja'alna minhum qad aflaha al mu'minin lalle mumine sun ci nasara waɗannan almuflihun su ne al'amru bil ma'aruf wan nahyi almunka munkar wa da'atu il khair kira zuwa ga musulunci umarni da kyawawan ayyuka da hani ga munanan ayyuka masu wannan aiki ula'ika humul muflihun su ne masu cin nasara su ne masu cin nasara don haka wannan shine kira zuwa ga wa'azi shi yasa annabi alaihi salatu wasalam ya umarce mu yace ballighu anni walau bi aya ku isar da saƙo daga gare ni ko da da aya ɗaya kusa ne ko aya ɗaya ce ka idar da ita ka zama mai adda'awta ila alkhair sai ce alkhairu ittiba'ul qur'ani was sunna annabi alaihi salatu wasallam kuma ya ce alkhairi duk yana cikin bin Alƙur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam a wata riwayar annabi alaihi salatu wassalam ya ce man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi duk wanda ya ga abun kyama daga cikinku ya ga ana sabon Allah daga cikinku to ya yi ƙoƙari ya canza shi da hannunsa a nan hannu ba wai na duka ba a'a hannu na pawa. yanzu duk wanda yake da matsayi yake da mukami a matsayinsa na governor ko chairman ko minister akwai abubuwan da zai iya canzawa akwai kwamishina da na sani a sokoto a wani lokaci dalilinsa mutane ke zuwa sallah saboda me wani lokaci shi yake kiran sallar kuma ya zauna yana fila to kwamishina yana can kowa ma da su director duk a sauko na ji an ce ma baba minista ma na abuja haka shi ma lokaci shi yake kiran sallah to kaga minista na masallaci ai kai ma dole ka je to kaga wannan shi da'awatu ilal khair ka nuna wa mutane alkhair shine biyadihi ka canza abun amma fa in lam yastati fa bilisani wannan kenan an gama da masu mulki da masu kuɗi domin mai kuɗi ma yana da biye da in kana yayyafi za a bi ka ko ba haka ba in ka dinga yayyafi kana badawa <laughs> sallah in ka ce ai za a tashi ai kaga ya zama biye da to amma wanda ba mai kuɗi ba ba mai fawa na mulki ba to shi ke mataki na biyu shine bilisani wannan ya kunshi malamai da sauran duk wanda yake da wani ilimi da ya sani sai ka yi amfani da harshen ka faɗa amma idan wannan ba ta samu ba sai ce fa illam yastadi fa bi qalbi idan mutum bai iya da haka fa bi amin idan mutum bai iya da harshensa ba to fa bi qalbihi sai zo da zuciyarsa anan da zuciyar ne kai kyamar abun ya kasance gashi kana son ka canza ba hali baka kuma sha'awar ayi abun ranka na ɓaci in ka gani ba yadda ka iya ne ba ka iya faɗa saboda kana tsoron a cutar da kai ba ka kuma da fawon da za ka canza to wannan sai ya zama kana kyamar abun sai ya ce to amma bayan wannan zalika ab'aful iman wannan shine mafi raunin imani ashi ya nuna biyadihi yafi bilisanihi waɗannan guda biyun sun fi in akwai hali lalle ka yi ƙoƙari ka zama ɗaya daga cikinsu amma in baka da hali sai ka zama mai rauni ɗin zalika aful iman sai ka zama cikin masu raunin imani Allah ta'ala ka tsare mu haka ma ar-rasul alaihi salatu wassalam ya umarce mu a cikin hadisinsa wanda imamu ahmad ya ruwaito shi annabi alaihi salatu wasu yake cewa la ta'murunna bil ma'ruf la tanhawunna anil munkar lalle ku tashi ku yi umarni da kyawawan ayyuka kuma ku tashi ku yi hani daga munanan ayyuka aw la yushikanna Allahu an yab'atha alaikum azaban aw iqaban min indi ko an yi kusa Allah ya aiko azaba daga wajensa sannan ku dinga roƙonsa ya ƙi karɓa maku an yaba mu shiga wannan halin ba kuwa addu'a dai ana yi bai ba a yi amma canjin yaƙi halin da ake ciki yaƙi ya canza ashe ya nuna rashin rashin aini watan Addu'a wata alkhairi wal amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar yana daga ciki yana daga cikin abin da ya samu a cikin wannan hali saboda haka dole ne ka zan mai umar da kyawun aiki da hannu daga munanan aiki gwargwadon halinka a ofis ne a kasuwa ne a masallaci ne a ina ne ba a ce wai ai sai an je masallaci ake amur bil ma'ruf ba a'a shi umarni da kyawun ayyuka duk inda ga an yi shi kana da hali ka yi magana ka yi amfani da duk iyakar hikimar da kake da ita wanda ya aikata aikin laifin idan babba ne da kai ka yi amfani da hikiman da ya gabata idan na ƙasa da ke ne shi ma ka yi amfani da hikima ko ta hanyar kyautata masa ko ta hanyar ainihin nuna masa cewa yana ka ko ta hanyar nuna ɓacin ranka ga abin da yake yi duka zai iya canza shi wannan shine abin da manzo Allah alaihi salatu wasallam ya umarce mu to bayan an gama sai ya ce wala takunu kallazaina tafarraqu wa ikhtalafu wala takunu أولئك الذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم ولا تكونوا كالذين تفرقوا كركو كسنشيكم ودنشم متانين ودنشم الأمر وندسك الربو واختلفوا suka saɓa wa juna min ba'di ma ja'ahumul bayyinat bayan ayoyi bayyanannu sun zo masu sune yahuda da nasara annabi alayhi salatu wassalam yace inna ahlal kitabaini iftaraqu fi dinihim ala 72 milla lalle waɗancan ahlul kitabi sun rarrabu a cikin addininsu su har zuwa ƙungiya saba'in watan addinai daban-daban har saba'in da biyu wa inna hadhihi al-umma satatafriq ala 73 milla mukan na al'umma kuma za mu rabu za ta rabu kashi gida gida har gida ainihin 73 ya'ani al-ahwa abinda ake nufi da al-milla shine bin son zuciya duk abinda ba al-qur'ani kabi da sunnar manzo Allah alaihi salatu wasallam ya zama son zuciya don haka in kana neman tsira to ka zo ka bi alkur'ani da hadisi sai ka samu tsira ba ruwanka da wani ya bi wani abu daban ka ce za ka bi shi shi yasa ce wala takunu na tafarraqu kar ku kasance kamar waɗancan wanda suka rarrabu wa ikhtalafu suka saba wa juna watan min ba'di ma ja'ahumul bayyinat bayan ayu bayyanannu sun zo masu wa ulaika lahum azabun azim kuma wadancan wanda suka rarrabu din suka saba wa juna yahuda da nasara suna da azaba mai girma wace rana za a musu azabar sai ce yawma tabyaddu wujuhum yawma tabyaddu wujuhum wa taswaddu fa amma alladhina aswaddat wujuhuhum أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون yaushe za wa wa ula'ika lahum azabun azim wadancan su ne wanda suke da azaba mai girma yaushe za a yi musu ita sai ce yawma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh yini wanda yake waɗansu fuskoki za su kasance masu haske waɗansu kuma fuskoki za su kace baƙiƙirin tabyaddu wujuhun waɗansu fuskoki za su yi haske wujuhun yawa idin nadira ila rabbiha nadira wasu fuskoki a ranar nan masu haske ne wujuhun yawa idin musfira masu ainihin murmushi ne ashe kaga yawma tabyaddu wujuhun ranar da waɗansu fuskoki za su yi haske su ne me fuskokin muminai annabi alaihi salatu wasan ya bayyana cewa muminai za su tashi da haske a fuska su gwargwadon imani da ayyukanka akwai wanda za su tashi fuskokinsu na haske kamar rana waɗansu kamar wata waɗansu kamar taurari waɗansu kamar ainihin candle ga sunan dai har zuwa na ƙarshe wanda kila haskensa ɗan kaɗan ne amma dai duk yadda mai imani yake zai samu haske ko yaya amma kowa zai tashi da haske ne gwargwadon hali gwargwadon aikinsa da imaninsa yau matabyar da wajohun wa taswar da wajo waɗansu fuskoki kuma za su yi baƙiƙirin a ranar ƙiyama su ne fuskokin kafirai da munafukai Allah ya tsare mu fa amman ladhi naswaddat wujuhuhum amma waɗannan wanda fuskokin suka yi baƙiƙirin suka baƙance a ranar ƙiyama kafartun ba'a da imanikum Allah zai ce ai dalilin da ya sa kuka samu kanku a wannan hali ba da imanikun kun yi kafirci ne bayan imanin ko kuma yan sa siga na tambaya ba da imanikun ba kun yi kafirci ba bayan imanin ku kenan bayan imani kuka zo kuka kafirta aka aiko manzo Allah alaihi salatu wasallam ku yahuda nasara ba ku bi shi ba ko kuma ko munafukai kun karbi musulunci amma kuka ainihin ɓoye abin da ke cikin zukatanku na kafirci a kafartun imanikum kun yi kafirci bayan imaninku don haka fa azaba ku ɗanɗani azaba bima kuntum takfurun saboda ka kafircin da kasance kuna aikatawa wa amma alladhina biyaddat wujuhuhum wa amma alladhina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillahi hum fiha khalidun wa amman ladhin nabyadat wujuhuhum amma waɗannan da fuskokin su kai haske Allah ka samu a cikin su Allah ka samu cikin wanda wujuhun yawma idin nadira Allah ka samu cikin wujuhun yawma idin musfira yace wa amman ladhin nabyadat wujuhuhum amma waɗannan da fuskokin su ka kasance masu haske fa fi rahmatillah su kan suna cikin rahamar ubangiji Allah ka samu cikin rahamarka hum fiha khalidun hum su din fiha a cikin wannan rahama ta ubangiji khaliduna masu ainihin dawwama ne a ciki har abada ba sa fita ita ce aljanna Allah ka sa mu cikin rahamarka ta aljanna tilka ayatullahi natluha tilka ayatullahi natluha alayka bil haqq وما الله يريد ظلما للعالمين tilka ayatullahi waɗancan fa ayoyin Allah ne kenan abin da aka karanto tun daga farkon suran nan ake ta karanto maka shi ya rasulallah ayoyin Allah ne communication ne Allah yake yi da mu sakon ubangiji yan ce ayatul ana nufin saƙon Allah saƙon Allah ne zuwa gare mu natluha alaika bilhaq muna karanta ta a kanka ya rasulullahi da gaskiya wa mallahu yuridu zulman lil alamin Allah baya nufin zalunci ga halittunsa Allah baya nufin zalunci wala yadrubuka ahada ubangijinka baya zalunta kowa don haka ubangiji baya nufin zalunci ga bayansa duk wannan tsare-tsare da kuka ji an tsaro mana na addini da hukunce-hukunce yayi ne don mu zan mutanen kirki mu amfana ya kasance benefit din ya koma zuwa gare mu ba don Allah ya zalunce mu ba sai ya ce me. ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور ولله ما في السماوات وما في الأرض ما في السماوات دك أبن دك يتكين سمي قدابكوي na rana da wata da taurari da al'arshin ubangiji da abin da shi kaɗai ya san shi wa ma fil ardi da abin da ke cikin ƙasa gaba ɗaya na mutane da aljanu da dabbobi da ƙwari da iska da duwatsu da itace da ruwa da haske da duk abin da kake gani da wanda baka gani lillahi na Allah ne ko akwai mai shi kana nan kana ta hauka gidana ne Mota ta ce kuɗina ne wallahi ba naka ba mai gadi kawai tsaro aka baka ai duk ba haka ba ka gama tsaron ka mutu wani a bashi tsaron in shi ma ya mutu a bawa ni tsaron shi yasa Allah ce an fi min ma ja'alakum mustakhalafi na fi ku ciyar da agabun da aka halifanta da aka ba ku tsaronsa amma ka ji ai ta bala'i ku da kuke shiga jirage nan wai ba ku gani idan mutum ya je jirgin nan ya hau ka kalli yadda yake ganin gari don Allah wai ka hango shi wai da ne ake ta bala'i a kansa fili na ne musamman Abuja <laughs> yanzu a najeriya akwai inda fili ke tsada kamar abuja kila sai su fatakon da su lagos amma fili gaji ana magana biliyan <laughs> fili kadai saboda allah to kuma ka ce fili na ne waye baka daga yanzu ku dinka cewa motar allah da ya bani ajiya <laughs> gidan allah da ya bani ajiya amma wallahi ba naka bane an baka ajiya ne kawai mai gadi ka gama gadi in ka gama ya ce kuma in ya ɗauka sai ya ba wani ya ajiye don ya ce komai shi ne kuma ya faɗa a cikin suratu maryam mun karanta yake cewa inna na rufin arda wa man alaiha mu za mu gaje ƙasar da abin da ke kanta ka mutu a gaje ka ya mutu a gaje shi har a zo a busa ƙaho kowa ya mutu sai Allah ya gaje ƙasar kawai kuma dai ya nuna ma ba komai bace aka ce ƙasa za a mayar da komai su gol ɗin bangus bangus za su koma ƙasa su jifa jifa za su koma ƙasa gidajen nan duk su koma ƙasa to ina zancen nawa ne ashe duk kaga ajiya ce Allah ta'ala ka ba mu ikon ajiya mai kyau Allah ka ba mu ikon riƙo amana ajiyarka in ka tashi karɓa Allah ka karɓa a hankali karka kwace don wani lokaci sai a kwace ma ajiyar ka koma kwata kes da an baka ajiya aka ce ka je ka tafata ka ka ci ka sha ka yi komai in wane ya zo ka san masa wane ma zan turo shi duk waɗannan da ake gani kake gani an turo mutum ya zo ce da Allah taimaka min Allah ne ya turo shi a jarraba ka duk da yake akwai ainihin international beggars eh amma duk wanda gani yana da lalura aka turo shi lalurarsa kuma janunci Allah ne yake jarraba ka ya gani ajiyar da na baka na ce gashi nan ka yi yadda ka ga dama da ita sannan in na turowa ne kuma da ban bashi ba ka iba ka bashi sai ka ce baka bayarwa da Allah in ya kwace <laughs> akwai laifi a ciki kuma kana bayar ya kwace bai laifi ballanta kuma ka hana shi yasa in Allah yana son ka in ka zan marwaci wallahi sai ya kwace sai ya ba wani mai bayarwa kuma son ka yake yi ku karanta tarihin annabi annabi Ayuba alayhi salatu Wasala. lokacin da aka rusa dukiyarsa gaba daya shaidan ya ce kai amma dai Ayuba Allah dai bai kyauta ba ya ce ta me ya ce yanzu jin daɗin nan da kake ciki da irin tarin dukiya kana ce da mutum dubu ɗaya a yini yau an waye gari abin da zaka ci babu duk komai ya ƙone ya ce ka san me ya ce Allah ya hutar da ni domin yanzu na huta da hisabi kuma na huta da a turo man wani a ce gashi tunda ban da shi shi yasa wanda bai da shi in aka zo aka roƙe shi bai bayar ba ko yace bai da shi kaga ya huta amma kai kana da shi ka dankare dala ana nan a dankare can kuma ga sababbin kuɗi a dankare ka san yanzu akwai wanda ba su amfani da tsofaffin kuɗi fa akwai wanda shi wai kazanta ne wala na ga wani mutum in aka ba shi har wani abu yake haka <laughs> yadda kasan ka rika maciji Allahu akbar in ban da daula me kai wannan akwai mutanen da kullum cbn za ta kawo sababbin kuɗi shi ba zai amfani da tsofaffin kada cuta ta kama shi <laughs> mu kuma cutar muke nema <laughs> eh kaga yadda zaƙi da mai koyi muku yawa kuna ta neman a ta exercise a rage calories wasu na nan su calories ɗin suke na babu to yanzu kai calories sun ma yawa ga wani ce yana neman calories da Allah ni na gasu suna exercise ce a ah, da ma ana yi waccan taɓa a yi ba a ba wani ya ƙara don wani in ka shi ya rame yana neman calories in babu to tunda su ake son a rage ku dinga in aka zo a dinga yi ba ana ba wanda ba su da shi wannan shine ka'ida amma duk abin da ka sani na Allah ne shi yasa annabi ya ce Allah ya hutar da shi so in Allah ya kwace dukiya daga hannunka ba wai baya son ka bane yana sai hutar da kai ne amma mun san ba ma so kun ba ma fatan kowa a kwace ya Allah ka bari mu rike gam har mu mutu eh <laughs> to ka koma kuma abin da zaka ce ya gagara kana bayawa kuma ka koma mai nema ai babu daɗi amma dai abin da muke roƙo ya ba mu rike ya ba mu iko rike wannan amanan domin dukiya duk da aka baka amana ce amana Allah ya baka ce bari mu gani ya zaka yi ga motoci ga gidaje ga kuɗi ga komai amma kuma sai Allah sai Allah ya jarabe sai turo ne ce da Allah gashi kana da miliyan goma ashirin talatin ga wannan neman dubu biyar ka ce babu kaga an shiga an shiga matsala kuma wanda ya baka yana nan fa yana kallon ka Allah ta'ala ka ba mu ikon rikewa Allah ka raba mu da rowa Allah ka ba mu ikon bayarwa Allah ka ba mu ikon bayarwa ya ubangiji ka sanya duniya a hannun ba a zukatanmu ba addu'a ce annabi yayi Allahumma ja'al duniya fi aidina wa la taj'alha fi qulubina Allah ka sanya duniya a hannunmu yadda in mun karba mu bayar kada ka sa ta a zuciya mai da ba za ta iya fitowa ba duk wanda Allah ya jarabe shi da tsananin son dukiya a zuciya ba zai iya bayarwa ya Allah ka tsare mu don haka ya ce nashi ne lillahi ma fi samawati wal wa ma fil ardi wa ila Allah turja'ul umur kuma a ƙarshe dukkan al'amura zuwa ga za su koma zuwa ga Allah dukkan mu za mu koma zuwa ga Allah da wanda aka ba dukiyar da wanda ba da shi da talakan da mai kuɗin duka da mai mulkin da wanda aka mulka duka da mai kyau da mummuna da mai ƙarfi da mara ƙarfi duka za a koma wa Allah sannan in an koma ba wai komawa ce kawai ba za a yi hisabi to wannan shine matsala babba hisabin da za a yi da a ce ma in ka mutu shikenan ka zama ƙasa ka huta wallahi babu hutu in dai baka je da imani ba in an tashi kuma kiyama zancen hisabi ne zancen hisabi ne kuma ka gwargwadon abin da ka tara gwargwadon hisabinka shi yasa da yawa mutane suka yi mamaki adda annabi ya ce talaka zai shiga aljanna da rabin yini watan shekara 500 na duniya kafin mai kuɗi ya shigo saboda hisabinsa yana da hisabi mai sauƙi ya zo da 'yan kaya 'yan tarkace waccan rigar sadaka waccan kyauta waccan ai wajen shan ruwa muka je <laughs> to kaga shi an gama to amma kai yanzu da cuwa-cuwa an tara an tara an tara wallahi wa lokaci na kan zauna in zauna in shiru in ce ah yanzu ko ni aka ce za a yi man lissafin abun da nake da shi wayaushe za a gama ko a duniyan nan ma ko a duniyan nan a ce a zo a ma lissafin abun da kake da shi ka faɗi ina ka samo shi sannan ya ka kashe shi da Allah ka yi tunanin yaushe za a gama ballanta kuma lahira Allah ka rufa mana asiri Allah ka samu gama lafiya mu cika da imani ya Allah ka yi mana hisabi mai sauƙi Allah ka sa mu shiga aljanna ma babu hisabi وإلى الله ترجع الأمور سيتشمي كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون to ga wata ɗaukaka da Allah ya ma wannan al'umma wadda ba a yi sauran al'ummomi ba ya ce kuntum khaira ummati ya kuma al'ummar annabi muhammad alaihi salatu kun kasance mafi alkhairin al'umma watan ku ne mafi alkhairin al'umma da Allah waye ba zai so ya zama cikinmu ba an ba mu abin da ba a bai wa dukkan al'ummomi ba saboda dangantaka mu da alƙur'ani duk mutumin da ya jingini zuwa ga alƙur'ani sai Allah ya ɗaukaka shi jibril alaihissalatu wasalam ya samu ɗaukaka ne a matsayin amirul mala'ika kuma wa aminul wahayi saboda alƙur'ani aiko shi da aka yi da alƙur'ani manzon Allah alaihi salatu ya zama fificin annaba dalilin alkur'ani watan da aka saukar da alkur'ani shine watan ramadan ya zama mafi alkhairi mafi alkhairin watanni saboda alkur'ani daren da aka saukar da alkur'ani lailatul qadr ya zama mafi alkhairin dare saboda alkur'ani al'umman da aka saukar da alkur'ani al'ummar annabi muhammad alaihi salatu wassalam sai ta kasance mafi alkhairin al'umma saboda alkur'ani allah ka arzuta mu da falalan alkur'ani Allah ka sa mu kasance ahlul qur'an kuntum khaira ummatin ya kuna al'umma ku ne mafiya alkhairin al'ummomi gaba daya ukhrijat lin wa aka fitar da domin mutane kenan yanzu mu dinnan a bayan alkhairin da muke da shi sannan akwai alkhairin da muke da shi ga waɗansu mutane in kuntuna mun karanto a suratul baqara Allah tabaraka wa ta'ala ce wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu shuhada 'ala nas wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida ku dinnan waɗannan al'umma ranar kiyama ku ne za ku ba da shaida ku ne za ku ba da shaida shi yasa Allah ya zaɓe mu yasa mafi alkhairin al'umma ranar kiyama mu ne za mu ba da shaida akan al'ummomi duk da suka zo annabi nuhu da mutanensa mu ne shaidarsa in sun ce bai zo ba mu ce a'a in an tambaye su ya nuhu ya kawo muku sako su ce a'a nuhu kaji sun ce ba kawo sako ba waye shaidunka ya ce ya shaidu ni muhammadu wa sai mu zama shaidarsa kaga ya tsira to mu ne masu ba da shaida ga sauran mutane ashe kaga wanda zai tsaya ya ba da shaida don ka tsira ai alkhairi ne gare ka banda mu kanmu alkhairin da muke tare da shi ga wanda za a ambace shi kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas kun kasance mafi alkhairin al'umma da aka fitar domin mutane kuma a cikin mutane cikin abun da ya fifita ku ta amuruna bil ma'ruf kuna umarni da kyawawan ayyuka ashe kaga can din da yace waltakum minkum ummatun ummatun amuru ko ya amru bil ma'ruf wa yanhauna anil munkar gashi kuma a nan ya ce lalle kuɗin al'umma Allah ya tabbatar cewa eh kuɗin ne ba kamar yahuda ba wala takunu kalladaina tafarraqu wa ikhtalafu to kuntum khayra ummatin ta'muruna bil ma'ruf kuna umarni da kyawawan ayyuka wa tanhauna anil munkar kuma kuna hani daga munanan ayyuka wa tu'minuna billah kuma kuna imani da Allah waɗannan siffofi guda uku su ne alkhairin wannan al'umma so idan wannan al'umma ta rasa waɗannan abubuwa guda uku babu alkhairi tare ita kenan domin dalilin abubuwa guda uku Allah ya fifita mu al'amru bil ma'ruf wal nahyu anil munkar wal imanu billah in dai ba waɗannan duk wanda bai samu waɗannan abubuwan guda uku ba to ya fita daga cikin mafi alkhairin al'umma don sai ka kasance da waɗannan abubuwa guda uku ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna anil munkar wa tu'minuna billah sai Allah ta'ala ce walau amana ahlul kitabi da a ce ahlul kitabi yahuda da nasara su ma za su yi imani da manzo Allah alaihi irin yadda kuka yi imani da shi lakana khairan lahu da ya kasance mafi alkhairi gare su amma duk da haka yace ce minhumul mu'minun daga cikinsu akwai masu imani akwai wanda suka yi imani irin su abdullahi ibn salam abdullahi ibn salam yana cikin yahudawa da suka fara imani ya ce yana ganin manzon allah sallallahu alaihi wa ya gane manzon allah ne ya ce sanin da yawa annabi ya fi sanin da ɗansa na cikinsa saboda kullum yana karatu littafin a taura yana ganin siffofin annabi kuma shi ake jira don allah yanzu a ce kana jiran salari ba ko sisi ba abinci ba komai sai ka ji kilin kilin da allah karatu zai ma wahala a aiko da alat din <laughs> akwai wanda zai fi iya karanta wannan alat din to haka suke jiran manzo Allah alaihi salatu wasan da yunwarsa don haka kullum sun san siffofinsa sun san ya yake yana ganinsa ya gane shi yace sanin da na yi masa ya fi san ɗana na ciki na to amma da ya zo don ya jarraba sai da yau annabi sallallahu alaihi wasallam tambayoyi sannan annabi ya ansa masa ya mai tambayoyi ya ake ainihin watan ɗa ya kama da ubansa ko ya ake ɗa ya kama da uwarsa sannan wani abinci ne yan aljanna farko da za su fara ce wanda mun karanto shi a suratul baqara bayan ya ba shi ansa sai ya musulunta amma sai ya ce masa ya rasulallah bari in nuna ma halin yahudawa ka gani ne malamin malaminsu jagoransu amma zan ɓuya ka kira su ka tambaye su waye babban malamin su mafi alkhairin su za su ce ni ne idan sun ce ni sai ka ce to idan na musulunta za su karɓi musulunci in sun ce eh to zan fito in bayyana da musulunci na ka ga halin yahudawa da haka sai tattara yahudawa annabi alaihi salatu sai ce wane ne mafi alkhairin ku suka ce ai abdullahi ibn musalami huwa khairuna wa ibn khairina shine mafi alkhairin mu dan mafi alkhairin mu yace to ya kuke gani da abdullahi ibn salamin zai musulunta sai ce hasha lillah ai ba zai yi ba in kuma har yayi to za mu bi shi in dai abdullahi ibn salamin ya karbi musulunci to lalle mu ma za mu karbi musulunci sai umarni abdullahi ibn Salamin ya fito ya ce me za ka ce gaba da ya ce ashadu allah ilaha illa annaka rasulullah suka ce huwa sharruna wa ibn Shi shine mafi sharri mu dan mafi sharrin mu nan take suka canza don haka bai hude canza gare shi ba wani al'amari mai wahala ba Allah ta'ala ka tsare mu don haka Allah ya ce walau amana ahlul kitabi lakana khairul lahum ina ma da ahlul kitabi gaba ɗaya za su yi iman da shi yafi alkhairi gare su minhum almu'minun daga cikin su akwai masu imani akwai wanda suke musulunta kamar Abdullahi ibn Salamin wa aktharuhum amma mafi yawan su fasikai ne sai ce lan yadurrukum illa adha lan yadurrukum illa adha wa in yuqatilukum yuwallukum adbara thumma la yuwallukum a cikin hadisin manzo Allah sallallahu sallam da yake da ake magani akan watan kuntum khaira ummatin annabi alaihi salatu wasalam ya ce an ba ubangiji na ya bani watan mutum dubu saba'in da za su ga aljanna babu hisabi cikin wanda za su ga aljanna babu hisabi akwai mutum dubu saba'in da haka yanzu dai akwai fili kenan so kuma garantin yana nan cikin waɗanda aka ambata waɗanda sun dogara ga Allah cikakkiyar dogara ga Ubangiji ga Ubangiji suka dogara ba sa koshen magani idan suna rashin lafiya saboda dogara da Ubangiji ba sa canfi ba sa zuwa gidan boka ba sa zuwa gidan malaman tsibbo sun dogara ga Allah tabaraka wa ta'ala Allah ka samu a cikin waɗanda za su ga aljanna babu hisabi don haka Allah ta'ala ya ce Allah ta'ala anan sai ya ci gaba ce lan yadurrukum illa adha su yahuda da nasara ba sa iya cutar da ku da komai sai dai cutarwa ta baki al'adha shine cutarwa ta baki su je su ta zagin ku amma ba za su iya fito na fito da ku ba ku dinnan musulmi ana magana da sahabbai kenan lan yadurrukum illa adha wa in yuqatilukum yawallukum yawallukum al-adbar inda za su ce su yaƙe ku wallahi sai sun juya baya sun gudu don ba za su idan kukun fita ne don neman aljanna su kuma kwaɗayin duniya yana cikin zuciyarsu don haka ba ɗai ake ba da mutumin da yake neman lahira da wanda yake tunanin duniya kowa ya ga yakin afghanistan na 79 zuwa zuwa zuwa 84 wanda aka yi ya san cewa wannan kasance afghanistan suna yaƙi ne kawai na miƙa wuya zuwa ga allah tunda aka ga uwa da ɗanta mai shan nono sai ta miƙa shi a ɗaura mai bom a yi majojo a jefa wa tankan yaƙi kai ka san wannan sai mai sai shahadar gaske ko mutum ya ɗaura kansa bom ya kwanta tanka ta haushi don bom ya tashi ashe ya nuna 'yan ta'addan nan matsorata ne da kamata ya kusa ku kwanta mana 'yan gaskiya ne kanta jirgi ya hauku so ashe ya nuna kenan mai yaƙi saboda Allah shi yake cin nasara na farko shi yana tunanin aljanna in ma bai in ma ba a kashe shi ba zai samu ganima zai ci nasara don Allah yana tare da masu imani wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin Allah ya ce wajibi ne mun wajabtawa kama sai mun taimaki mu'minai don haka Allah ya ce lan yadurrukum illa aza ba sa iya ainihin cutar da ku da kuma sai cutarwa na baki a zage ku a jarida a je gidaje duk wannan farfaganda da ake ta yi yanzu gashi Allah ya sa ja'ala Allahu ba'asan bainahum yanzu kuma tsakanin su ba don Allah tun da Ukraine aka yi fara atakin kun sake jin zancen corona ashe wani abu ya fi wani ƙaryar banza ba na gaya muku karya ba ce aka ci aka dinga ce a'a to gashi nan ta bayyana da sisa ce an yi ta an cuce mu an raba mu da ɗakunan Allah tabaraka wa ta'ala shekara biyu aka haɗa baki aka ce a'a wai korona an ji ɗakin Allah aka yi ɗawafi za a ɗauki korona. wata shekara ma ta 2020 ma aka hana mutane shiga harami ba ma harami ba ka da ka zo gada bin ladin ɗin sai a tare ka koma juma'a ba aka hana kai Allah ka isan muna ga yahudu amin to gashi nan ja'al Allah yanzu kuma abin ya koma tsakanin su ku je ku tai shi yasa duk wani tausayin su da kake je ba wani tausayi wai wani yana tausayin Ukraine nace kai baka sami Ukraine ta yi a Afghanistan ba lokacin da suke tare da Rasha da aka shiga Afghanistan kasan bannar da suka dinga yi jariri wannan za a sa a taka shi da kafa har sai ya mutu uwa a gabanta wani lokaci za a kwantar da mace a sa bindiga a gabanta a harba ya shiga ciki duk 'yan ukraine to yanzu ba gashi nan ba tsakaninsu da 'yan uwan nasu da kafiri da kafiri kafirci plus kafirci is called cheese da haka su je su ta yi su ta yi mu da Allah ya tsare mu da duk sharrin da zai taso ya tsaye da shi can a wajen su in ma karyewa ne wani bala'i ne ya tsaya inda suke ba an ce yanzu an rasa rayuwa kusan dubu biyar ba afghanistan mutum dubu nawa a kashe amma ba wanda yake magana sai yanzu shikinan propaganda har yanzu ana kashe falastinawa libya ba ana kisa ba waye damu sai su don haka ba wani abun tausayi a ciki alkufri millatin wahida kafircin duk ɗaya ne allah ka tsare mu wa in yuqatilukum yawlukum al-adbar Allah ce in har za su yaƙe ku wallahi za su juya maku baya ba za su iya yaƙar ku ba thumma la yunsaruna sannan Allah ba zai bari a taimake su ba Allah ba zai aiko mala'iku su taimake su kamar yadda ya aiko muku ba duribat alaihim adh-dhilla duribat alaihim adh-dhillatu aynama thuqifu illa bihablin min Allah wa hablin min an الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون الله سبحانه وتعالى ضربت عليهم الذلة an buga masu ƙasƙanci aina ma fukifu duk inda suka ɓoya duk inda suka shiga duk inda su shiga yahuda suna tare da ƙasƙanci daga wajen allah tabaraka wa ta'ala shi yasa ƙasƙanci yana tare da su za ka isko mutum da kuɗi amma kullum cikin yashiyar guda ɗaya ya sa gajeren wando ya rika kare yana yawo da shi duk ƙasƙanci an gaba shi daga shi sai kare Villatu an buga musu ƙasƙanci aina masu ƙifo duk inda suka shiga suna cikin ƙasƙancin ubangiji illa bi hablin min Allah sai idan sun da sun yi riko da igiya daga wajen Allah tabaraka wa ta'ala wa hablin minan nasi ko kuma daga igiya daga wajen mutane watan su ne musulmi kenan in ma dai ya kasance su musulunta ko kuma su zo su biya diya ya kasance ana zaune tare da su zaman makwabtaka suna biyan diya in ba haka ba duk inda ga za a kashe su don haka ko dai musulunci ko diya ko kuma me ko kuma su gaci zama cikin kaskanci wa ba'u bi ghadabin min Allah kuma sun dawo da fushi daga wajen Allah tabaraka wa ta'ala dama Allah yana fushi da su fushin farko lokacin annabi musa sun yi ta'addanci iri-iri allah ya kyale su bayan annabi musa ya wuce annabi isa ya zo suka yi kafiri suka ƙi yarda da shi sannan annabi alaihi salatu sai ya sake dawo ya sake zuwa shi ma suka kafirce masa ya zama fushi akan fushi wa duribat alaihimul maskara kuma an buga musu talauci a cikin zukatansu da haka annan almaskara yana nufin talauci irin na zuciya duk abun nan da suka tara a ƙasashensu har yanzu suna nan suna ta ƙoƙarin abun dai tsone masa ido kun zo kun ɗauki kakanninmu kun dai da turai eh sun maku bauta titunan su na farko fa kakanninmu suka dinga saka suna jan igiya ana ana ana yin titin ya da kasan shanu sana jan galma haka ake jan abubuwan tonan hanya bayan sun gama waɗansu mutu an sai an yi cinakin bayan an gama har teknoloji suka fara injinuna sai suka ce to a yi abolition ɗin ainihin bauta aka zo aka tsayar suka kwashe dukiyarmu bayan sun gama kuma ba su bar mu ba maimakon su bar mu ɗin sai suka waye gari duk wanda zai shugabanci tare da ku sai mun nemo ruɓaɓɓe wanda maganan mu kawai zai ji ya kwashi dukiyar da kai kuma duk wanda ba zai bi su ba sai sun kashe shi haka aka yi sadauna da tafawa balewa sun gano cewa waɗannan mutanen masu kishin ƙasa ne masu kishin mutanensu ne aka zo wannan ta wuce aka zo kan su murtala muhammad shi ma da ya nuna yana kishin ƙasa aka kawar da shi har zuwa irin su abacha aka kawar da shi su umar yar addu'a duk aka kawar da shi baban ma da ya leka <laughs> ya ga kai ba dai kawai in yi ta kaina tunda ai wancan na farkon da aka yana kishi kana sai aka mai sauki aka mai juyin mulki to haka suke duk da cewa sun tara sun tara mutane mu da suke zuwa turai don hutawa amma har yanzu talaucin zuciya yana damun su mun tsone masu ido har yanzu suna ganin afirka din nan dai ya kamata a ce su ne a wajen shi yasa hatta su corona da aka kirkiro ya za a rage mutane Allah ya kara tunkuɗa su ya kora ta can inda suke sun koro korona Allah ce ya kora ta ce ga ta nan kakayan kucin mutuwan da suka yi tsammani a Afirka wallahi ba karama ba ce amma Allah ya kare mu muka shanye corona "Dun eh, duk mun yi kun mun shanye <laughs> Allah kuma ga mu nan Allah ka kara mana lafiya don haka suna bakin ciki halin da muke ciki suka ce wai yaya za a yi ga, ga, natural resources Allah ya aje muna dankam su kuma ga su su ba su da su to ina ruwan Allah eh yanzu in banda Allah ya za a ce desert irin Saudi Arabia a ce sun fi ko ina mai a duniya mai na kwanci a cikin desert sai Allah ko da kuke can da sanyin ma kuma babu man to wannan duk ikon Allah ne suna tare da ƙasƙanci da talauci na zuciya kullum an tsone masu ido duk wanda ya zo zai kishin ƙasarsa ya tsone masu ido don zai hana a kwasa a kai masu kuma kullum yanzu cikin kwasa muke muna kai masu akwai mutane da dama dukiyarsu a ƙasa waje ta fita najeriya yawa da yawa to abin da yake da munin a ciki shine idan mutum ya mutu karɓo dukiyar gaba ɗaya zai wahala in ma an samu an karɓo rabi to an ci nasara amma kuma kullum kwasa ake yi akwai mutane da suna da kamfanoni na musamman to me yasa wannan kamfanin ba za a yi su a Najeriya ba in kun ce rashin wuta ne a gyara wutar mana kaga ba za su bari ku gyara ba da in kun gyara wuta za ku yi kamfanoni a nan za ku ɗauki mutanen ku aiki na kullun ya za a yi ku koma baya yanzu gashi megawatt ya sake ragewa ga layin mai da ya dame mu me ya jawo nnpc guda nawa muke da su abin nan abin guda nawa muke da su me yasa ba za a gyara ba amma an bar mu da mutane kullum sai a cire kuɗin gyara a cinye duk karfin halin da ya zo da shi kamar wani kububuwa wuu za mu gyara ya da kasan gishirin andrews ya tashi fuu ko kuma ya kasan coke in ka buɗe ta yi wannan hayakin haka aka zo za a gyara kaza za a gyara kaza har yanzu ko ɗaya babu ba wuta da aka ce za a gyara refineries da aka ce za a gyara jirgin sama fa <laughs> Nigeria Airways mu ba ma shaida me ba ku dan gyara wuta da mu samu ta dan abin nan eh ga insecurity shine ma mafi muni shi yafi komai damuwar mu kuma turawan nan su ne ke da hannu a ciki ba yadda za a yi su bari wai ku samu zaman lafiya saboda in an samu zaman lafiya ba za su saci dukiyar ba Allah ta'ala ka kai mana maganin su Allah ka ba mu ikon gyara kuma abin da kaɗai zai sa a gyara muna sai mun gyara mu da Allah sai mun gyara zalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah wannan ya same su wannan kaskanci da wulakanci da talauci na zuciya ya same su ne bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah saboda sun kasance suna kafircewa da ayoyin Allah na alqur'ani da kuma waɗanda aka sauka musu a baya wa yaqtuluna al-anbiya a ghairi haqqin kuma suna kashe annaba ba tare da haƙƙi ba ba tare da cancanta ba wani laifi da annabawan suka yi musu an yi lokacin da yahuda sun kashe annaba sun kai arba'in tunda kowane annabi aka rubuta a jikinsa in annabi ne yana da stam na Allah da ke jikinsa da sun gano sai a kashe shi wai kun san me yasa wai shi bai kada a kawo wani sabon annabi ya zo da sabuwar doka da haka in sun kashe sun huta sai a sake aiko wani su kashe haka suka yi ta jera annaba suna kashe har arba'in a al-anbiya bi zalika bi ma bima sau? wannan kaskanci da wulakanci ya same su ne da talaucin zuciya bi a sau saboda yawan sabon Allah su wa kanu ya atadun kuma sun kasance suna tsallake iyaka Allah ta'ala ka tsare mu yan uwa saboda lokaci a nan za mu tsaya abin da muka karanta daidai Allah ta'ala ka ba mu ladar shi ka ba mu ikon aiki da shi abin da muka yi kuskuren sa Allah ta'ala ka gafarta mana insha Allah rabbul alamin gobe za mu tashi aya ta ɗari ɗaya da uku laiso sawa'a kata take jazakumullahu khairan to ni abin da nake gani mafi shawara mafi kyau shine duk wanda aka biya ki kasa arba'in ki bayar wannan ni shine fahimtata da kuma ra'ayina ah, ya fi sauƙi bisa ga a ce tun da ana baya daban-daban shi kenan nisabi ya faɗi ba za a yi ba kamata ya a ce kowane aka biya ya fi baki kwanciyar hankali kowane aka biya ki kasa arba'in ki bayar wallahu ala wa ala assalamu alaikum da karfe nawa ne ake gama sahuru yanzu alfijir na fitowa karfe biyar da minti sha shida 16 minutes after 5 so da allah mutum yana kokari ya gama at least 15 minutes abin nan at least by 5 ya zama 15 minutes before fitowar alfijir sai dai in ka fara ba karasa ba wannan kana iya ci gaba ka karasa ko da kuwa ya tarar da kai amma ka ba da ɗan gab tsakanin gamawa sahur ɗinka da fitowar alfijir alal aƙalla minti sha biyar ɗin nan ko goma ko ma biyar wannan duk ya halatta a musulunci da allah yana so a yi ma babana addu'a ya rasu on 8 of February this year ubangiji tabaraka wa ta'ala muna roƙonka ka gafarta masa kai masa rahama Allah ka kai haske da ni'ima a kabarinsa Allah ka yaye masa damuwa da bakin ciki Allah ka sanya yana cikin farin ciki Allah ka sa mu gama lafiya mu ma mu cika da imani sauran yan uwa da suka rigaye mu gidan gaskiya Allah ka gafarta musu ka kai musu ni'ima a kabarinsu Allah ka yafe musu mu ma ka yafe muna ina da tambaya akwai yar uwata da muka taso tare amma yanzu tana wani watan tana, tana wani hali maha, maha, ko hali wato ba ba cikin ɗin ok tana cikin wani hali kenan to aka sa wani tana wani hali namijinta ya rasu rashin muhalli na kuma ni kuma ina son in saya mata gida Allahu akbar da za ta zauna amma sai na nemi bashi a cooperative na office amma suna charging interest shin ya halatta in karba ko in yi ta tara kudin har ya cika kafin in saya mata idan zai taru da wuri to shine mafi kyau don gaskiya sha'anin riba yana da wahala ba da fatawa a kansa wallahi matsala ce babba don zunubi ne wanda yake ba wani zunubin da Allah ya ce zai faɗa da mai shi irin riba kuma riba wanda ya ci kwabo ɗaya na riba laifinsa ya fi na wanda ya kwanta da mahaifiyarsa kaga mafi munin laifi kenan don haka yana da kyau ki duba ki gani abin da duk kika san za ki iya in dai har zai taru ɗin ba tare da interest in ba to in akwai yadda za ta yi ta yi jinkiri ɗin har ya taru ɗin in an karɓa sai a saya ɗin amma in ba yadda za a yi ya zama lalura kuma su ɗin kin gaya musu ka ce ba su yadda ba sai ta wannan hanyar to in dai har ba ta shiga wani hali na ƙaƙanika yi ba kuma ba inda za ta iya samu meanwhile in akwai hali kina ya kama mata haya ko da ɗaki ɗaya ne in ba ta da 'ya'ya da yawa kafin har a samu a sai gidan wannan dai shine shawara ta gaskiya matsalar riba tana da ban tsoro kwaran gaske shi yasa ba na son in ba da fatawa kar a zo lahira ki ce ni na ce a'a in ma lalura ce ki san cewa laluran nan kina iya gaya wa Allah eh lalura ce kuma zai karba dan na nan kar kuma ki kira ni <laughs> lalura ki kika santa Allah ta'ala ya shirya da mu na'am sannan akwai sanarwa na ziyarar da za a kai insha Allah tun gamma daki wanda ke can wajen hanyar airport din nan zuwa zuba da, kuma rarraba abinci da suga kuma da ana neman 'yan uwa su taimako da abin da Allah ya hore masu in za a je din za a je karfe goma za a kai wannan ziyara gobe insha Allah gobe lahadi so duk wanda yake da abin da zai taimaka na abinci da suga da sauran abubuwan da mai azumi ke bukata da Allah sai a taimako da shi Allah ya bada ikon taimakawa da lillahi wa inna ilaihi raji'un yan uwa Allah ya wa habibina malam munir rasuwa Allah ka gafarta masa Allah ka yi masa rahama Allah ka ji kansa Allah ka kai haske da ni'ima a kabarinsa Allah ka kula da bayansa Allah ta'ala muna roƙonka ka yafe masa kurakuransa Allah ka sanya aljanna ce makomarsa Allah ka sanya hutu ce a gare shi kuma ka sanya wannan rashin lafiya ya kasance kafara a gare shi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 اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وعافيه واكرم نزله ووسع مدخله ووسع مدخله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد واغسله بالماء والثلج والبرد واغسله بالماء والثلج والبرد اللهم نقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم نقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم نقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم اجعل قبره روضه من رياض الجنة اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة اللهم لا تجعل حفرة من حفر النيران يا رب العالمين اللهم انزله منزلا مباركا وأنت خير المنزلين اللهم انزله منزلا مباركا وأنت خير المنزلين اللهم انزله منزلا مباركا وأنت خير المنزلين اللهم لا تحرمنا أجره ولا تبتنا أجر بعده اللهم إنا نسألك أن تجيره من النار يا رب رب العالمين اللهم اجعل الجنة هي مثواه يا أرحم الراحمين اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته اللهم أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله اللهم أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله يا أرحم الراحمين اللهم اجمعنا معه في الجنة الفردوس الأعلى في يوم المحشر يا أرحم الراحمين رب العالمين اللهم هدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتوفنا وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من آليت تباركت ربنا وتعاليت سبوه قدوس رب الملائكة والروح سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين